Auren Kwangila, littafi na da biyu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabban sa da ma'an suka bishiya ta farke madaidaiciya. Daga yanzu har izuwa nan tashar amma littafin auren kwangila littafi na da talatin biyu inda littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda Shiru dadi ya yi, ta yaya ma zai fesin ɗinsu da wannan abin kunya, kai kwaɗayi bai yi ba, ga shi da mutuncin shi da komai zai zama ƙaramin mutum a wajen ahali mai daraja irin AA. Gata, Sunday kenan, koko. Hakan ya yi, zan gaya musu insha Allah komai zai warware, in ji Abba da ya lura da yanayin yadda Alhaji na dadi ya canja. A littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma sai mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba ko? sai dai suka dan daɗe suna fira abba na nunnuna mishi abubuwan da yayi da ba daidai ba da wanda bai kamata ba cikin hikima da kuma illar wasa da aure wanda bai dace ba sai cikin daɗin ya sanyi dan maganganun abba sun shige shi sosai sai gab da magariba suka fito abba ya shiga ya kira saudar da ke inda ya barta suka fito yana sake rarrashin ta yana ashiwarin dinta mami za ta sauko ta kyale ta shikenan Sallama suka yi da Abba, Dadi na ta mishi godiya don sosai ya ƙara kima a idanuwan shi matuƙa. Haka suka isa gida su kuku bayan Dina Dadi ya shigo ɗakin Saudar lokacin mahar ta yi shirin bacci tana zaune ta buga uban gumi. Zama ya yi fara rarrashin ta yana bata hakuri akan dukkanin abin da ya mata yana nuna mata tsantsan nadamar shi sannan ya fara mata yadda suka yi da Abba din ya gaya mata. Sosai hankalin ta ya tashi don ji take ba za ta iya fesin ɗin ummi ba. Da ƙyar ya samu hankalin ta ya ɗan kwanta sannan ya lallaɓa ya lallaɓa ta ta kwanta sannan ya fita kamar dai ko da yaushe yana fita ta miƙe zaune ta haɗa kanta da gwiwa tana tunane tunane barci ɓarawo ya saɗaɗo ya ɗauke ta wajen tana nan a zaune sai ta faɗi three days later faɗon fa da ta yi ba a waje bane kan gado ne don na ga kamar kuna kallo na ta faɗi kuma a'a ta kwanta to three days later a natse yake saukowa daga stairs hannayen shi zube cikin wandon da eh, kakkiyar shaddarsa kalar brown kan shi babu hula sai sumar shi da ta dan taru sosai shining take don ta sha gyara hannun shi na hagu yana sanya da agogo rolex sai ko ba shu a kafafun shi dagowa duk suka yi suna kallon yadda yake saukowa kasa cikin sanyin jiki kan shi a sunkuye cikin yan kwanakin nan sun rasa gane kan shi don yayi wani irin laushi kamar ba shi ba haka suka bi shi da kallo har ya su wajen suka zazzauna suna jiran shi dukawa ba tare da ya bari ma sun haɗa ido da kowa ba ya gaida su cikin ko cikin calm voice ɗin shi duk amsawa suka yi suna kallon shi cikin tausayawa kallo ɗaya za ka mishi ka hango ramar da yi cikin 'yan kwanakin nan ya ƙara haske wanda hakan ya ƙara mishi kyau matuƙa to sai ya to sai mu yi niyya ko in ji kawo Ibrahim. Duk tashi suka yi suka fita waje, motoci biyu ne a harabar gidan, Ummi da Umma suka shiga siɗin baya, sai Asharaf da Sadiq da ke gaba, inda Sadiq ne matuƙin. Da ƙyar motar ɗayan motar kuma kawo Ibrahim ne da kawo Zaraddin da direba da zai ja su. Haka suka jira suka fita daga gidan suka harba kan titi. Shiru motar su Ummi ta ɗauka kowa da abin da ke kaiwa da komowa a zuciyarsa. Sadi da ke tuki ya ɗan saci kallon Asharaf da ya jingina da sit ɗin jikin shi na lumshe idanuwa. Janye idanun shi ya mai da kan titi yana ƙara jin sautin tausayin abokin nashin. Za ka iya misalta adadin ƙiyar da nake maka? Maganar sau da ta ranar ta dawo mishi a kwanya, a'a ni ma haka, ba zan iya misalta ƙeyar da nake maka ba a da, sai dai yanzu ina iya cewa ƙeyar da nake maka a da ba ta kai kaso ɗaya cikin kaso goma da nake maka a yanzu ba. Ka tsane ni ko? Ka tsani ka ganni cikin farin ciki da walwala ko? Tell me, I hate you with fashion. Haka maganganun sau da suka yi ta mishi amsa a kuwa a kunne. ya san yau ne ƙarshen duk wani alaƙa da ke tsakaninsu kullum sai ya yi tsayuwar dare ya roƙi Allah akan ya ya ce mishi soyayyarta a cikin zuciyar shi amma yadda ka san roƙo Allah yake ƙara mishi santa kowanne wucewar daƙiƙa da ƙaruwar son saudar ne a zuciyar shi he is so weak so broke babu abin da ke faɗar mishi daga ba sai abin da zai fito daga bakinta ya rasa dalili ko yaya ta furta ta tsane shi sai ya ji kalmar har cikin zuciyar shi ba wai bai san ta hatsane shi bane a'a ya sani amma furtawar da take ba karamin tasiri yake a zuciyar shi ba yana fargabar wannan kalmar a bakin ta bai sani ba ko wannan karin zuciyar shi za ta iya daukar kalmar da tashi ne da ta tashi ne da basu bar gida ba da ba zai bi su ba don ya san kwanan zancen dole yau ce ranar rabuwarsu kuma ya san dole ta furta mishi kalmar da ke ƙona mishi zuciya. Jin an dafa shi a kafaɗar ya sa shi dawa duniyar tunani da ya faɗa ya buɗe idanun shi juyo kalli Sadiq da ke kallon shi shima sai a lokacin Sadiq ya ga kamar ma ba tafiya suke ba wai gawa baya ya ga su ummi ba sa cikin motar wanda hakan ke nufin sun iso kenan bistro in ji Sadiq yana ɗan jingina kafaɗar shi cikin sarfa karfafa masa gwiwa. Lumshe idanuwa kawai ya bude ba tare da ya ce komai ba. Bude murfin ƙofar Sadiq din ya yi fita ya da ya rufe. Shiru ashar din yayi na 'yan daƙiƙu sannan shi ma ya saka hannu a hankali ya bude murfin motar. Sai da ya yi jim sannan ya sauko kafar shi daya sannan a hankali gangar jikin nasa ma ta biyo baya. Wani fresh air ne ya buge shi wanda ya sa shi lumshe idanuwa yana shaka tare da fesarwa a hankali. Zagayowa Sadiq ɗin ya yi sahid shi shi ma ya tsaya yana kallon su. kawu da ke gaisawa da su da Dadin Saudat. Shi ma Ashraf su yake kallo ko ko in ce ma Alhaji Shamsu yake kallo wanda kallo ɗaya za ka mishi ka ga rashin tattare da shi. kallon shi yake cike da tsana da kyama mara misaltuwa a bangaren su kawo Ibrahim kau tarba ta mutunci suka samu wajen sa Abba koko in ce Abba Abba kadai dan dadi bai ma bai da ma natsuwar da zai tarbe su sosai ji ke kamar ma ƙasa ta tsage ya shiga don kunya haka dai ake ta gaisuwa ba tare da ya yarda sun haɗa ido da ɗaya daga cikin su ba kamar an ce ya kallo wajen asharaf idanunsu suka sarke suka gauraya wanda hakan ya haddasa ma Alhaji Shamsu faɗuwar gaba don shi kaɗai ma ya hango abin da ya hango a idanun asharaf ganin suna tunkaro su ya sa shi janye idanun shi daga kansu ƙarasowa suka yi duk suka duka don gaida su ina wunin ku in ji saudak a sanyaye sai da suka amsa sannan asharaf shi ma bude baki da kire ce abba barka da wuni. Amsa Abban ya yana murmusawa shi kau dadi bai ce komai ba sai kau da kai da ya yi. Haka suka ɗunguma suka nufi masaukin baki da ke gidan gaba ɗaya. Zaune take a bakin gado ta jingina da kan gadon hannayenta har a ƙirjinta ita kadai ta san abin da ke a zuciyarta tunda ta ji ƙaran motoci ta san sun iso. Hakan yasa bugun zuciyarta karuwa yau ne damarta ta ƙarshe na kwatar makanta yancin yau ne damar ta na ƙarshe na zabar makanta irin rayuwar da za ta ci gaba da yi rayuwar farin ciki ko akasin haka today is the dai bubbuga kofar da aka yi yasa ta dagowa hankali tana kallon kofar budewa aka yi dadi ya bayyana a bakin kofa ya tsaya yana kallon ta sosai a hankali ta haɗe wani abu da ke makoshinta tare da sadda kanta ƙasa kan dauta ya faɗa a sanye ƙara ɗagowa ta ta kalle shi da ran idanunta sannan ta miƙe hankali ta ɗauki jab ɗinta da ke gefenta ta warware ta zurata, sai ga ta har tana kusan sharar ƙasa a nutse ta fa ta tako har wajen dadi kanta a sunkuye kama hannuwan ta ya dan murza a yau ke ya faɗa a hankali kaɗa mishi kai kawai ta yi a sanye oke mu je daga haka ya juya ya gaba yana jaye da hannunta bugun zuciyar ta shiga karuwa duk taku ɗaya da za su yi na tunkaro falon baki tana jin bugun zuciyarta na ƙara ninninkuwa ji take kamar mata ruga don sosai zuciyarta ke cike da fargaba da kuma tsoro ga kuma nauyin ummi da take ji haka dai suka ƙara so bakin kofar falon sallama Alhaji Shamsu ya yi shigo still da jaye da hannunta sauda da ke ƙasa kanta duk dagowa suka yi suna amsa sallamar sai dai dukkaninsu idanuwarsu na akan saudar ne a hankali take bin dadi tana iya bakin kokarinta na ganin bata har ɗaya ba don tafiyar ta ma da ƙyar take yinta don tana jin yadda idanuwa ke yawo a kanta zama alhaji ya yi kusa da abba ita ko ta zauna ƙasa kusa da kafafuwan dadi still dai kanta a sunkuye tunda suka shigo ya ya fara kallon ta har ta iso ta zauna ba tare da ya kyafta idansa ba wani irin yanayi na shauƙi ya ji a zuciyar shi na shiga mere ganinta kawai yake ji gani yake kamar ma ya yi shekaru ne bai ganta ba yadda yake jin daɗi ji yake zuciyar shi na narkewa a hankali cikin beginta kallon ta yake babu kakkauta burin shi kawai ta yi ta ɗago yayi arba da kyakkyawan fuskar ta take an ta shi a cikin shauƙi ƙoƙarin tattaro saurin natsuwar ta ta yi sannan cikin murya mai ɗan rawar rawa ta gaida su kanta a ƙasa duk amsa suka yi in churus kowanne da abin da ke mishi a cikin zuciyar shi a hankali a hankali Ashraf ya lumshe idanun shi yana sauke numfashi silently jin muryar ta ta doki dodon kunnen shi sai yanzu ma yake ƙara regretting din biyo su da yayi don ji yayi ma duk abin da yake ji can gida ma game da ita ba komai bane ji yake kamar ma ya rarrafa daga inda yake zauna ƙasa ya je gaban ta ya rungumo ta ya roƙe ta shiru ɗakin ya ɗauka na wani lokaci kowa da abun da yake saka a zuciyar shi a hankali saboda ta shigo idanuwanta duka da suka yi sheƙi saboda taruwa da hawaye ta fara a idonta bata sauke su a ko ina ba sai cikin na asharar da shi ma ita yake ya kafe da idanuwa ai da sauri ta sadda idanuwanta gabanta na faduwa dan ba karamin haske mata idanuwa idanuwan nashi suke yi ba shi ma sadda kai a hankali yana lumshe idanuwa yana sauraron yadda zuciyar take harbawa longest time alhaji shamsu in ji kawo zaruddin yana kallon daji sai yanzu dadin ya samu damar haɗa ido da ɗaya daga cikinsu tsayawa yana kallon kawo zaruddin sosai don his face look familiar a hankali ya shiga bin sauran mutanen da ke kallo don placing finger akan inda ya san su kaga ikon Allah ko ba mu taɓa tunanin ma za mu sake haɗuwa ba sai ga shi Allah ya haɗa mu again a matsayin in-laws in ji zaradin yana murmushi kafin Zaraddin din yayi da idanuwa yana son tuno inda ma ya san face din su ma kingin mutanen falon kafe shi suka yi da ido except asharab, da har yanzu idanun shi ke alumshe idanuwan kuma Saudat kanta a sadde a ƙasa zuciyar ganin ya kasa gano inda ya san shi ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce I give up sorry but I can't recall you. Murmushi kawai Zaraddin ɗin ya yi sannan ya ce Zaraddin ne kani ga Awal, Awal direba. Cak komai da ke motsi a jikin shi ya tsaya na wucin gadi. Ya kafe Zaraddin da idanuwa yayin da sunan wanda ya ambata ya shiga masa amsa a kunne. Alhaji Shamsu Muhammad Nawidin, tsohon amininka. Gaban shi ne ya ƙara yankewa ya faɗi. Idanuwansa yana kallon Zaraddin cikin ɗimaucewa. Shamsu Shamsuna, Shamsuna, kai ne Shamsuna, ya fara cikin muryar yana nuna zaradin da yatsar shi da ke ɓari. Dan ɗagowa ita ma saboda ta tana satan kallon dadi cikin rashin fahimta, ganin yadda dadin duk ya ruɗe lokaci guda. Kafin kyaftawar ido har dadi ya karso gaban zaradin ya kama hannun shi duka. Kana nan dama Shamsu, ina ka shiga, na neme ka ko ina, ashe za mu sake haɗuwa. Duk kallon occupant ɗin falon suka bi su da shi. cikin rashin fahimta banda Ashar da bai da ba har yanzu. A'a ba ni bane dini kanin shi ne. To yana ina ina yake ashe zamu mu ƙara haɗuwa dama ya faɗa yana wurga wurga idanuwa da suka kaɗa a falon kamar ma mai neman shi. Kallo ɗaya za ka mishi kasan baya cikin hayyacin shi ga baki ɗaya ko ina duba yake har ƙofar waje ko zai ga shigowansa. kawo Ibrahim da ke kallon shi tun ɗazun shaye da mamakin ganin reaction ɗin Alhaji ya buɗe baki da ƙyar Allah ya amshi rayuwarsa. shekaru sha takwas baya. Cak ya tsaya yana kallon kawo Ibrahim babu ko kyaftawa. jike kamar ma kunnen shi ne bai ji daidai ba. Ya yi me tun lokacin da ƙasa kasa aka kame komai nashi aka amshi ya zama tarere zuciyar shi ya buga abubuwa suka lalace in ji kawo Ibrahim da shi ma yanayin shi ya fara canzawa alamar tunawa sun koyar da kai ummi tana ɗauke hawayen idanunta jin an fama mata ciwon da ke mata ciwo a cikin zuciyarta ita ko sau da shi is never confused like this in her life kallon su kawai take cikin rashin fahimta wai dama dadi ya san su ne tambayar da ta ma kanta kenan a hankali alhaji shamsu ya buɗe baki idanuwansa sun yi jajir yana kallon kawo ibrahim ya rasu ya faɗa kusan cikin raɗa zuciyar shi na karyewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa hankali yana lumshe idanuwa ga mamakin kowa hawaye suka gani ya silalo daga idanuwan shi a ce Saude ke kallon dadi don tun da take bata taɓa ganin dadinta cikin wannan yanayin ba rarrafa ta yi gaban shi da sauri ta riko hannun shi cikin nata ita ma hawaye na kawo mata ganin yadda yake hawaye babu kautawa dadi sai kuma ta toshe bakinta tana kuka. Asharaf kanshi na sadde har yanzu idanun shi alumshe yayin da zuciyar shi ke mishi zafi sosai. Ji yake kamar ma an dawo mishi fresh. Tsanar Alhaji Shamsu na ƙara farashi a zuciyar shi. Dadi menene? Why are you crying? Ta faɗa a hankali tana kallon dadi. Bai ce kuma ba sai sake damƙe hannunta da ya zuciyar shi na ƙara raunana. Ashe ba za mu sake saduwa ba, ba za mu sake gana ba, he is gone shalele, gone. Ya faɗa a hankali lokacin da suka sake dawo mishi fresh saudar bata ce komai ba sai kallon shi da take ita ma tana hawaye ashe ba za mu samu damar neman gafarar shi ba ya mutu da jin haushi na ya faɗa wasu hawayen na zubo mishi zaradin ne karfin halin cewa me ma na damuwa to ai dama burinka ya tagayyara ko ya bar maka duniyar gaba ɗaya why making of drama kallon shi kawai alhaji yake ba tare da ya san ma inda maganar shi ta dosa ba ta dalilin abun da kai mishi ya sa shi mutuwa me kuma na kuka hmm? bayan abin da kake so ka samu in ji kawu zaruddin yana ɗan hutun, trying to control himself limshe idanun alhaji shamsu yayi zuciyar shi na ƙara karaya cikin rawar murya ya ce ban sani ba ban san hakan zai yi affecting ɗin shi sosai ba da na sani sai kuma ya shiru yana rufe fuskar shi da duka tafukan hannayen shi dama ta yaya za sani kai hakan ne don ka wulakanta shi ko ya tozarta a idanun al'umma. Jin cewa kai ne sulaye ya sa shi kasa ɗaukar haka. Awal na son ka da zuciya daya Ya so ka da dukkanin zuciyar shi amma ka rasa abin da zaka ka rasa abin da zaka saka mishi da shi sai wannan dan kawai da kun samu saɓani. Jujjuya kai kawai Alhaji yake ya hawaye na zubo mishi sosai don ba karamin zafi zuciyar shi ke mishi ba. Ban sani ba, ban san saɓanin zai affecting din shi ba. nayi kuskure, nayi yi blunting a cikin fushi na yi lokacin. A cikin fushi na yi lokacin. Ya kamata ya san ba har a cikin zuciyata na gaya mishi maganganun ba. I was furious ne lokacin. Na yi da na sanin bilintin a gare shi tun kafin ma ya bar gidan, ya faɗa cikin rawar murya sosai. Ba bilintin ɗinka ba ya sa shi collapsing. Sharrin da ka mishi ne. Ka haɗa shi da customs sun kwace komai nashi. suka biyo shi har gida suka wulaƙanta shi duk don Yarima ya kwatanta gaskiya. Dama gyara kayanka yana zama sauke mu raba ne? in ji kawo Ibrahim da idanunshi shi ma suka kaɗa suka yi jajir. Cire tafukan hannayen shi ya daga fuska yana kallon kawo Ibrahim da jikakkun idanunshi cikin rashin fahimta. Customs? wulakanta shi kamar yaya? Ya faɗa in confuse. Ba kai bane ne ka mishi ƙulla har ma su customs suka kwace duk wasu ƙadarorin shi da motocin shi da abin da ke ciki suka biyo shi har gida suka tonin gidan upside down ba tare da ba tare da kai mishi ba ya sa shi kwantawa jinyar ajali sai yadda ka iya cin amana shi ka ha'ince shi duk ya nemi baka shawara as ɗan uwanka as his amini hmm? sosai kan alhaji ya kulle don shi bai ma gane kan labarin ba bare ma gindin shi ni sherry wayne ya faɗa cikin mugun confuse to ni sherry wayne ya faɗa cikin mugun confuse sosai kan shi ya kulle don bai ma gane inda zancen nasu ya dosa ba most you pretend mu ba wannan bane gaban mu yanzu abun da ya kawo mu shine sama ma yaran mu mafita a zamantakewar auren su ba wai mun zo yi maka tititsiya ne akan abun da ya faru ba shekara da shekaru wannan tsakaninka da Allah ne da kuma marigayi sa sakayyar kowa na wajen Allah Allah ba zalumin bawa bane in ji kawo Ibrahim da ke ganin kamar raina musu hankali ma yake son yi please kar ku bar ni cikin du ku gaya min me kuke nufi da na mishi sharri na wulakanta shi in ji Alhaji Shamsu cikin kasala look kamar yadda ya Ibrahim ya ce ba wannan ya kamu ba mun zo nan ne akan maganar auren ɗiyarmu da ɗanmu ne me na pretending ai what going eh, what eh, goes around comes around gashi bayan shekaru da dama mun sake haɗewa ko da bond mai ƙarfi tsakaninmu wanda ba za mu so ya tsinke ba akan kowane dalili don mu mun riga da ma mun baiwa baya baya gaban mu kawai muke dubawa babu ruwanmu da abin da ya wuce Abun da ke tsakaninku da marigayi bai shafi auren 'ya'yanmu ba ko yanzu sauda ta yarda ta zauna da ɗanmu za mu riƙe ta hannu bibbiyu bisa amana don babu abin da ta yi mana so stop pretending in ji kawu zaradin. Kallo ɗaya za ka mishi kasar ran shi a ɓace yake. Abba da tun ɗazun bai yi magana ba yi saurin cewa haba kawu haba ku kuwa kawu duk bai kai ga haka ba kar ku manta a fa a gaban yara an sai kuma ya kalli dadi da ke kallon su in confusion sannan ya ce Alhaji Shamsu ka ce baka san abin da suke magana a kai ba I can't say to wallahi wallahi wallahi ban san me suke nufi ba ok to zaka iya ba mu labarin abin da ya faru bayan rabar ku da marigayi alhaji awal in ji abba yana kafe shi da idanuwa a jin zuciya ya sauke shi koyaya aka ce marigayin nan sai ya ji abu ya taba mishi zuciya he can't believe aminin shi ne ya zama babu a hankali ya bude baki da ƙyar ya fara cewa awal ba aboki kawai na dauke shi ba ko amini duk ya wuce nan awal ya maye mini gurbin ɗan uwa daban da shi. Auwal komai ne a gare ni, masoyi, aboki, yaya. Duk damuwata shi nake kai ma, mu haɗu cikin ikon Allah mu samu mafita. Shi ke kwaɓata idan na yi ba daidai ba, ba tare da yin la'akari da yadda ma zan ji ba. Shi ke bani shawara wanda suke matuƙar yi mini amfani. Na san bana a cikin jerin mutane masu halayyan kirki. Ina da son kuɗi, ina neman su at every narrow way. wanda hakan ya samo asali ne tun ta da ban ma saka komai a gabana ba sai neman kuɗi don a tunanina na sune jin daɗin rayuwa sune komai Awal ya sha yi mini faɗa akan hakan ma amma ban ɗauka ba sai in dinga nuna masa ban gamsu ba kuma ba zan sake ba amma hakan bai hana ni fasawa ba shiru ya ɗan yana sauƙi a jin zuciya sannan ya ci gaba da cewa mun saɓani ne da shi bayan haihuwar shalelena na buƙaci mu je ta cire mahaifarta don a gani na ɗiya ɗaya ta ishe mu tara ‘ya'ya yana iya jawo talauci da damuwa nan take ta nuna min rashin amincewarta da hakan na buga na raya amma ta kiya a cewarta ba za ta kashe kanta da kanta ba hakan ya sa ni fita harkarta na ƙaurace mata ban yarda awwal ya san da hakan ba dan na san ba zai taɓa goyon bayana ba kwata kwata kawai ranan sai rannan kawai sai gashi har shago na lokacin ma ban gama gina mall ɗina ba faɗa sosai ya min kamar ma zai cinye ne don sosai ran shi ya ɓaci ashe ma Khadija ta je ta same shi ta faɗa mishi abun da abin da ya ishe ta ban tanka mishi ba har ya gama bambamin shi ya kuma ce ba za ta cire mahaifa ba sai dai ni in je a cire min in kwayoyin haihuwa idan ma da gaske haihuwar ce ba na so ai ba dole ba sai ita ce za ta cire mahaifanta ba ni ma za a iya cire min raina ya mugun ɓaci a ranar kuma ba wai faɗan awal ne ya fi ɓata min rai ba a'a ƙarata da Khadija ta kai wajen shi ya fi ɓata min rai Ina komawa gida nima na juya mata nawa kundin masifar. A takaice dai mun fi sati ana abu guda har Allah ya kawo ƙarshen mu a sanadiyar hakan. Bayan mutar auren mu da kwana biyu Auwal ya ritsa ni a gida ashe labari ne ya kai mishi. Ranar na ga ɓacin awwal Auwal da ban taba magani ba don sosai ya wanke ni ta tas sai aka yi rashin sa'a nima lokacin a wuya nake don tun bayan ma mu kuma komai ya ƙi mini daɗi a rayuwa. Ba zan so tuna ma maganganun da na na faɗa mishi ba a wannan ranar. ido na ya rufe na kasa gane kuskuren da nake tafkawa. A takaice dai a ranar abotar mu ta watsa don kowa a lokacin zuciyar shi a wuya take. An kasa samun ɗaya daga cikin mu da zai ankare da barnar da muke shirin aikatawa. Korar rulakanci ne mishi a gidana na kuma yi mishi iyaka da gidana da ni kaina. Shi ma ya yi mini alƙawarin babu shi babu ni har abada. Tun fitar shi a falo na kafin ma ya kai gid na fara da na sani sai dai girman kai ya hana ni aikata abin da zuciya take raya min wato in bi shi mu Haka na kwana cikin bakin ciki da ɓacin rai abu ya haɗe min goma da ishirin. Na farka na rabu da matata da shalalin ɗiyata ga asarar babban jigo da na yi. Ganin garin ya daina yi mini daɗi kullum ina cikin damuwa ya sa ni barin ƙasar gaba ɗaya. Ban tashi dawowa ba sai bayan shekaru uku wanda a lokacin Allah ya buɗa min sosai na ƙara arziki sai dai fa zuciyata na ga awwal ɗina. Ina matuƙar kewan shi don a daddafe na yi wannan shekaru a ƙasar. Bayan dawowa ta Najeriya na shiga neman shi sai dai tashin farko na kasa gane gidan shi. Ga dai ni a unguwar amma gidan shi ya ɓace mai haka na gama bulagina na koma gida a hankali hankali na ci gaba da neman shi amma shiru ga inda yake aikin shi babu alama masu irin aikin shi ma duk an canza ma wurin fasali a takaice na kusan wata uku sannan Allah ya haɗa ni da wani abokin aikin shi malam Yunusa wanda irin sana'ar su ɗaya dama shi ma motoci gare shi dan ya ma fi awar jimawa a harkar sosai ne farin ciki lokacin a gani na same shi na gama sai dai abin da ya faɗa min ya sa mur murna ta komawa ciki baƙin ciki ya maye gurbinta min yayi ya shekarar su ɗaya kenan da barin ƙasar wai ya sai da gidan shi da motocin shi sun koma turai da zama da shi duk da familin shi haka na koma gida jiki a mace ban daddara ba na shirya na je garin su Widil duk da zuwa na ɗaya lokacin rasuwar mahaifin shi a Widil ma haka ne ta eh, eh, galbaro A wajen ma haka na ta Galbaro na gaji dan garin ma ya canza sosai, jama'a sun ƙara yawaita, kwana biyu na baro jiki na a sanye na dawo gida saboda na gagara ganewa. Haka na kusan cinye sati ina jimami sosai sannan da ƙyar na ci gaba da al'amuran gabana sai dai fa awwal na nan a maƙale a zuciyata ina kuma roƙon Allah a kowane sallah ya haɗa ya haɗa fuskokinmu duk daren daɗewa. Ganin kadaici ya min yawa yasa na nemi a maido min sau da jin mamarta aure za ta yi. Da ƙyar suka bani ita sai a lokacin na ɗan samu sauƙi don sosai take ɗebe min kewa matuƙa. Haka na ci gaba da rayuwa daga ni sai ‘yata na kasa ƙara aure don mata tsoro suke bani. Ba na fatan aure wanda za ta cutar min da ‘yata wanda nake jin kamar ma tsoka ɗaya a cikin miya. haka nake jin ta kamar tsokan jikina haka ne ta zama daga ni sai yata ina kula da ita a gefe kuma na ci gaba da business ɗina inda daga baya na buɗe mal ɗina mai suna AS Mall International Limited AS ɗin na nufin Awwal Shamsu dan har a lokacin na kasa manta da shi har yanzu har gobe shiru yana kallon mutanen falon wanda suka yi tsibban da kallon shi babu abin da suke ummi ta sun yi jajir dan ta yi hawaye ta yi hawaye har ta gaji ita ma umma sosai jikin ta yi sanyi dan kallo ɗaya zaka masa ka gane hakan bangaren su kawo Ibrahim ma kallon su suke su ma da alama fa jikin su ya dan yi sanyi sadai da ke zaune kasar rock kusa da asharab shi ma kallo ɗaya zaka mishi kasan shi ma jikin shi a mace yake dan sai kallon dadin yake da inspiration din shi tausayi a fuskar shi shi ka goga asharar baka isa ma ka gane yanayin da yake a ciki ba dan har yanzu kanshi na kasa idanun shi kuma a kuma lumshe sai daga nesa ne kana iya hango jijiyar da ta fito mishi raɗau raɗau a gefen wuya Saudat kaukanta kanta na kife akan cinyar dadi tana hawaye silently a hankali ya kai hannuwa ya shafa kanta yana dan murmushin Saudat kaɗai ke gare ni ita kaɗai ta rage min duniya da lahira ita ce farin ciki na ni ne nata She can't do anything just to make me happy amma kwaɗayina da son kuɗina ya sa na yi tempering da nata happiness ɗin. I fasa Ta so nuna min kuskuren haka amma na ƙi ji, na fake da ciwon ƙarya duk don ta yarda don na san ba za ta taɓa jira jurar gani na cikin damuwa ba. Ta kasa yi min magani, ta kasa yi min maganinta muddin tana da ikon yin haka. Haka na tilasta mata ba don komai ba sai don na san zan ƙaru. ita ma haka amma da yake Allah Allah Allah ne da yake Allah Allah ne sai gashi ya juya mana komai ba ma kaman yadda ma na tsara ba ya gwada min ban isa in yi ma kaina abin da bai yi niyyar yi mini ba sai gashi I end up hurting my one and only child sanyin idaniyata farin cikin rayuwata Shishsheƙan saudar ke a hankali kanta kife da cinyar shi tana jin wani abu na taɓa mata zuciyar har can ciki-ciki. Ku yi hakuri Words can express how sorry I am. Just find a place in your heart and forgive this greedy, greedy man. Ya faɗa yana lumshe idanuwa. Shiru falon ya ɗauka baka jin komai sai shekarar kukan saudar shi ma can ƙasa-ƙasa an rasa ma wanda zai magantu cikinsu. Da ƙyar kawo Ibrahim ya buɗe baki bayan wani ɗan lokaci ce kenan ba kai ka saka aka kama mana aka kama ma awwal kaya ba bude idanun shi ya kalle shi ya ce wani kaya ni na kasa gane ma abin da kuke nufi bayan rabuwar ku da alhaji da shekaru biyu ba kai ka haɗa baki da kwastam ba suka kama mishi motocin shi ba da kayayyakin shi har suka biyo shi gida suka birkice gidan suka lalata komai in ji kawo ibrahim girgiza kai alhaji shamsu ya yi cikin confusion Kwastam kuma, ni a lokacin ina Dubai. Abba ne ya sake cewa, "Please ku zo ku gaya mana abin da ya faru bayan rabuwar marigayi Alhaji awal ɗin da Alhaji Shamsu ɗin." Shiru ɗakin ya ɗauka sannan a hankali shi ma kawai Ibrahim ya shiga ba da labarin abin da ya faru bayan rabuwar su zuwa kama motocin da marigayi da aka yi, zuwa yadda ma aka gaya musu da sa hannu Alhaji Shamsu ne, zuwa jinyar shi, zuwa rasuwar shi, zuwa walhalun da iyalansa suka sha har ma kawo yanzu. Sosai alhaji shamsu ya shiga tashin hankali banda inna lillahi babu abin da yake maimaita hawa yana zubar mishi kasa cewa komai don kwata-kwata kwata-kwata don he is fish lesma ya gagara ya ya ya ma ya ma gagara fahimtar komai amma wa ya fada muku alhaji shamsu ne ke da sa hannu akan hakan in ji abba abokan aikin shi ne Za ku iya mana bayani? Yes. Tsohon uban gidan shi ne Malam tuku sai wani abokin aikin shi Malam Yunusa. Alhaji Shamsu, wa ya ce maka marigayi Shamsu ya bar ƙasar nan gaba ɗaya? In ji Abba yana kallon Dadi. Shiru yayi don he is still shocked. Da ƙyar ya buɗe baki bayan wani dan lokaci ya ce Malam Yunusa. Then akwai wata kullalla a nan. Lokacin da abun ya faru Alhaji Shamsu ma baya kasar ko ko kuna ganin shi ko kuna jin labarin shi. A'a, Tun bayan rabuwar su da marigayi ko labarin shi ba mu sake ji ba, in ji Zahraddeen. Gaskiya to something is fishy here. In ji Abba. Yes, ni sai ma yanzu fa na fara tuna wasu abubuwa da hankali na bai karkata gare su ba a lokacin, in ji kawo Zahraddeen. Kamar ya? in ji Abba cikin alaman tambaya. Malam tukum kai, wai Malam tukum Malam Tukur farko farkon da marigayi ya fara haɗa motar shi ya ɗan canza mishi kullum shine yayi yayata shi ga mutane wai bai da godiyar Allah wai ɗan ƙauye ya shigo ƙauye ya shigo yana son fim ubangidan shi a lokacin ban wani ɗauki abun serious ba don dai na ga lafiya lau suke mu'amalar kamar dai sai dai idan baya nan ne zai dinga duka duka nan gurin na dakata sai mu haɗa littafi na gaba da jin yadda za ta kasance wato littafi na talatin da uku kenan ko ko da huɗu da uku